wajen ne mai yalwa wujubu salati wujubu muwassama wajen ne mai yalwa ba mai kunci ba to yanzu da zai mana bayanin lokutan sallah Ya ce wani kullewa ne ta kirkin ha wa katani kowace sallah cikin sallolin ne biyar tana da lokaci biyu ikhtiyariyun wa daruri akwai lokaci zaɓaɓɓe wanda shi ake son musulmi ya salla a cikin su sannan akwai ɗaruri shi kuma ba a son musulmi ya kai sallah sai can amma ya ɗarura ta gita yana da damar ya yi salla a wannan lokacin na ɗaruwa ولبس هذه الأسود لوكس أنت ذا تطلع زهر من زوال الشمس شيء لك كركة الرانا لآخر القامة an zuwa karshen kama wato inuwa a buɗe tsawon shi kun ga akwai yalwa daga karkatawa rana wato zuwa ƙarshen kawo kamar waɗannan lokuta akan matamta da makadi cewa irin sha biyu da hamsin to an samu zawali amma wasu lokuta sha biyu ma da kwata an samu zawali ya danganta to tun daga zawali din nan in ba muka ɗauka sha biyu da hamsin ko da arba'in da biyar to tun daga nan har zuwa lokacin da ido abu sai tsawo ne wanda ke ga yanzu nan an kwatanta hudu da kwata wato hudu da minti goma sha biyar an samu wannan kama da sha kun ga duk waɗanda awoyi wajen awa uku duka lokaci ne zababbe wanda idan musulmi suka yi sallah sallah a sarar ciki sun yi abin da shari'a ta yadda da shi kuma wato sun yi aiki wanda yake karɓar ko ga wannan shi an fassara wujuban muwassa'a wujuban muwassa'a wato wajabci mai yawa to sai malam ya ci gaba da cewa wa kowa huwa awwalu waqtil asr wannan shi ne kuma farkon lokacin da ma'ana lokacin da mutari ya kare na azhar to shi kuma mutarin la'asar sai ya fara na eh ana samun canji tsakanin wasu da tazara da dai canjin lokaci canjin lokaci yana sa wannan lokaci ya canza shi yasa na ce wani lokaci sha biyu da wani abu kaɗan kamar sha biyu da kwata wani lokaci ana ya samun sha biyu da rashin wani lokaci har sai saura sannan rana ta karkata wanda irin lokacin kwanturu wanda ya ake samun wannan rinkirki to in muka ce lokacin Asar ya fara daga dama ko lokacin da abu ya tsawon ko da mutum ne tsawon mutum ne kuma wani itse ne ko wani kare ko alkalami aka aji aka tsayar da shi amma mai risala ya ce ba a da zillin zawal sai an cire inuwa da rana ta karkata da ita ba ta zillin sai saboda haka kenan ba tsawon inuwa sai za a auna sai an lura da yan gajeruwar inuwa da rana ta karkata da ita ko inci na wata ko da ko inci na waje ta yi tsawon kusan nan inci hudu ko inci uku ko inci biyar ko kuma ga irin lokacin hunturu da tana karkata da tsawo inda tana karkata da tsawo saboda rana ba ta kiya ta kiri ne to ala ayi halin zai za a lura da wannan inuwar da rana ta karkata ne to daga wannan kama wa akhiruhu ila istirari shams karshen lokacin mutari da la'asar shine istirari rana ta canza kala da tana da haske fari ta wa har a ga ta fara fata-fata wannan da an ga launin rana ya canza daga haske na fari ai yi zama wani wato fata-fata ya shiga ciki da wannan shi ne karshen motari na saman lalu da ruri za a yi magana a kai kuma daga baya wani magribi bin ruri ko su shan abin da aka magani magariba shi kuma yana fara da fakuwar na rana wato idan wannan haifar na rana ya kwace aka magarin shi to shi an mutarin magariba wa huwa mutayyaku gairu mutattu shi mutarin yana da kunci ba ya da kawo ba mai kakke ba ne yukaddaro bi fi'liha ana kaddara aiwatar da yin sallan magariba ba da ta hashibi shuruda bayan an samar da sharuɗa wato ana kaddara ya ta fadi ce ya yi a wallahi ya yi wayannan a ko magariba ko shi ke nan motari ya kare an gane ko wannan kauli daya daga cikin kaulukan shi kuma shi ne mashuri a cikin wannan mataba ta malikiya amma har cikin malikiya akwai kaulin cewa motarin magariba bayan rana ta faɗi daga nan har kamin shafaki ya koye in dai shafaki mai koye ba mutane su kai ba to wasu zunubi ba ma'ana ba su fara cikin daruri ba ban daruri bai marawa sai shafaki ya koye wabin layar sauke don haka dai abin da ya fi idan al'ummar musulmi suka gara ta faɗi suka tabbatar da faɗuwar rana to su gaugauta shirya su kimsa sai su sallaci magariba ba ba ta da jiki ba wannan shi a dalilin da ya sa aka ce a malikiya ba a nafila bayan rana bayan sallar la'asar ba za a yi nafila bayan bayan an yi daga nan har sai rana ta fadi an sallaci magariba ainihin yana ta fadi wancan hane ya kare na hana nafila to amma to magariba tana da kuncin lokaci to ya an ce an bada dama ai nafila to ƙara jinkirta tana ake don haka aka ce a ba a nafila ya an yi kiran sallar magariba sai dai ka jinkirta ka bari sai an sallaci magariba sannan ka yi nafila amma abin da kawai ake kokari shine a sallaci ita magariba wannan duka don dai lura da wannan matsala na gaugauta magarina da ishari shi kuma mu jarin sallar ishari min gaibubati shafaki al'afa ya wara daga koyuwar shafaki wato gaji marin nan na faduwa rana daga nan ya ci gaba ila sulisin lailin awwal har zuwa sulusin dare na farko da mi za mu kaddara ce yanzu eh, magariba eh, an yi kira magariba bakwai saura kanan ko bakwai ne bakwai saura yau shani ne ke ke zuwa alfijar da ya saurari miki da mu da ya ta eh, shidda saura miki goma ko to a nan muka samu daga bakwai saura minti biyar zuwa can shidda saurari minti goma a goma sha ɗaya ko to kun sa abin da asulun a kasa abu uku a ɗauki kashi guda shi a kulu su to yi muka kasa waɗannan hawaye a roho sha suna kasa su doka daga faɗuwa rana da kamar bakwai da kasara bakwai a wani za mu samu eh to kenan daga nan har karfe goma da arba'in ko goma da rabi duk motarin magarita na yi kuma motarin ishari sau da haka idan musulmi suka tallafi, ishari a dai cikin wannan lokutan to sun yi abin da shari'a ta yi da shi Ba haka yanzu masallacin nan in muna da kamar wani darasi da muke yi muna yi cewa za mu ci gaba da mu bayan magariba sai karfe tara sai mu yi shayi sai mu cimu masallacinmu sallar isha'i karfe tara za mu ko karfe goma za mu ko ba mu laifi ba saboda duk cikin mu tare amma saboda lura da wasu abinda kuke ko a yi lagarin a yi sha yana kawai su je kawai da sun kalami saboda haka sai a yi farkon motari amma yin sallah farkon motari kuma kada ya sa yin sallah farkon motari ya sa mutane suna gogoriyo ga lokaci suna da gangan lokaci har su yi biznar sallah ya sha akwai masallatan da kai da kanka ka san ko da suka yi kira sha ya suka sallar da isha ya lokaci ne da haka wajibi ne a lura da wani na sha faɗi na sha mamaye sha da mutum ya yi sallah lokacin ta bai yi ba ƙara zunubin wanda ya yi da cikin laruri wanda sai da mutane ya wuce sallah ya kai ƙara ma mutunan da sai da lokacin sallar na ya wuce ya rafka don ya yi zunubi amma ya rafka ana sa ran a amsa amma shi wanda ya yi sallah kamin lokacinsa ya yi zunubi ko ba a wuce ta ba ba da cikin lissafi da haka ya kamata a lura da wani wani ne shi kuma abinda an mutarin sallar subahi min tsulubin fajiri a swadiki ina yana farawa daga keto alfijiri na gaskiya musan hadisi ya ce alfajaru fajarani alfajaru sadiq wal fajaru kadi alfijiri guda biyu akwai alfijiri na gaskiya akwai alfijiri kuma wanda ba na gaskiya ba shi alfijiri na gaskiya shine wanda a lokacin azumi ko lokacin da mutum yake azumi da ya bayyana haramun ne mutum ya ci abinci sannan a wannan lokacin ne kuma sallar su bayan sai halatta shi ko wancan fajirul kazini shi kuma bai haramta mutum ya ci abinci ne ma'ana kana ya ci abincin tunda dare bai kare sannan ba a yin sallah wannan lokaci domin lokacin sallah da dai sallah to in aka fara daga alfajar sa'ad shi ne an kwatanta kamar cikin kwanakin nan alwidi yana towa shi da sauranin su goma ko shi da sauranin su goma to daga nan lil'isbarin ala har zuwa haske madaukai wato hasken su bayan wanda a duhu ya yaye amma dubayin dai ba a ce rana ta yi ba amma akwai alamar haske hasken da tafi domin haka shi yasa ake samun wannan hasken ya bayyana ba haka har ma ya tattin kai mutum kana ya gane wancan namiji ne ko wancan mutum ko da baka ayyana tawa da na amma dai kana gane shi wannan shi ne a muzarin su ba to in an ga muzarin sai kuma a san da ruri shi da ruri dama nisbatun ila darura dama a bisa darura a larabci a darura abu ne wanda ba da sa ranka ba tilasta sassa kai a yi yake da ƙwarura shi yasa ba ki ta a ƙwarura su su bi kun ma'aruwa su ƙwarura tana sa haram ta zan halatta kuma ya wuce motsa kuma cin motsa ya haramun amma darura na sa mutum ne ya fi motsa ka gane ko to shi ma ka kaddara irin abin da ka sa musulmi ya ci musu na darura shi zai sa mutum ya je kirki sallah har zuwa irin wanga lokacin da za mu wani na darura kun ga yi mutum ya ci musu daga gani ai ya yi haram ko to haka ne ita ma sallah in mutum ya je kirki har da zuri har zuwa lokacin darura shi ma ya yi zuri ya aikata ne to ga daruri ne yi abin da aka rurin su bayan min al-isfar ala ya fara daga haske maɗaukaki, ila tulu isham zuwa fitowar rana kunga wanda aka garura kamar kwana ya dan jirge shi daga bari ya farka ya sallah fitowar ga bauta ne to in dai rana ba yi to ba ya sallaci su to ya yi adai ya ya bayar da sallah wato cikin lokaci sai dai shi lalura ta saye wani za mu yi bayanin masu garura zuwa ne da ake ce masu garura za a yi bayani to ita su bayan ita kusa kusa saboda haka mala ya fara da ita sai ya koma can dama a zahar aka fara da ita wani tsohuri Su kuma mawuta a na yurin azhar ne a wani wakatil asiri ya fara daga farkon lokacin da asar al musa wato zafafi ila gurubi kursi shan daga nan har zuwa wato faduwar rana kun ga ita azhar lokacin da mutarinta ya kare sai da ruri ya shiga daga nan har zuwa faduwar rana wani la'asiri, ita kuma la'asar abinda an darurinta min al-istirai daga fata-fatan da rana wato dan canjin lauya rana ila wakatil gurubi har zuwa faduwa rana kun ga sun haɗe da ita da da azhar da al'adar sun haɗe a wannan wuri kun ga darurin darurin azhar ya yi yawa amma can zuwa ƙarshe sun haɗe ita da al'adar wani da bagaribi ko abinda a rurin magriba min al-faraji min ha shine ne daga lokacin da aka kare sallan magriba ila tulu fajr har zuwa ke tsala alfiji kun ga wannan kauli ga wannan kauli da an kammala sallah sallan magariba aka sallame to duk wanda ya zo zai yi sallan magani wato cikin da ruri da zai yi tun da rana ta faɗi an yi kira an kanta lokacin da za a yi arwalla an yi arwalla an zo ha an da sallah an yi sallah an sallah don haka in wasu sun kazo, ko da sun yi jami to cikin ruri sun kai don haka in ba ne ya rike su ba suka yi zaman sai da ana gama jam'in nan suka so sun yi zunubi ga wannan kawai saboda sun jinkirta sallah ta shiga cikin da wuri ah. da sosai sai bayan mun san da wurin magariba sai in sha'i wani na in sha'i na da asirin sunatun da awwal ita kuma da wurin in sha'i da daga karshen sunatun nan na ko a zubin kaddara kamar goma da raji ko goma da raji da dare to daga nan ila bulu ilfajar har zuwa keto alfijiri duk da ruri ne ta hanyar wannan ko bala ya yi tarbici zai yi faɗa muna abin da ake cewa zarura zai ce tambihu man askara salata ina da wakatin saruri ruwan wanda ya jikin da sallah har zuwa lokacin da zarura